Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da zuwa tashar Dan Isa 91. Ga wanda suka fara ziyartar mu a wannan channel mai albarka na Dan Isa, muna buƙatar su danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. A yau za mu fara da sharhin jaridunmu na wannan mako. Za mu fara ne da sharhin jaridar Le Sahel ta ƙasar Nijar, inda ta rawaito cewa an kammala ginin babban katafaren gidan shugaban ƙasar Nijar. wannan gini dai ya ja hankalin mutane da dama inda ake ganin sun ɗara sauran ƙasashe da dama ginin shugabancin ƙasa wannan gini dai shugaba muhammadu bazan ya kashe miliyoyin daloli san sannan aka rantsar da shi sannan aka ɗauko aikin wasu mutane da dama suna ganin cewa aikin ba zai mayewu ba wasu suna cewa yaudara ce amma a yanzu an kammala shi kuma ya ja hankalin mutane daban-daban na sassan duniya wannan gini dai wasu suna cewa ba ma a ƙasar nijar yake ba duba da yanayin yadda aka ƙawata shi da shuke-shuke da ma'ada abubuwa masu ban sha'awa duk da dai cewa nijar ƙasa ce mai sahara amma hakan bata hana a shuka bishiyoyi da dama ba da gandu da sauransu wannan ginin fada shugaban ƙasa na nijar an ya birge ƙasashen faransa da irin ingila da amerika inda aka ga wasu mahasin kawo ziyara sun shiga cikin gida. wannan ce ta sa shugaba muhammadu bazin aka san cewa ba wasa ya zo yi kasan nijar ba duk da dai cewa ya kawo manya-manyan aiki na ci gaba duba da irin shugabancin da aka yi na baya in ka kwatanta shi da yanzu za ka ga cewa shugaba muhammadu bazin ya ɗaura ɗaniyar ciyar da ƙasar nijar gaba ne babu wani yanki ko ɓangaranci shugaba muhammadu bazin yana yin aiki ne ka'in da na'in inda ya gabatar da manyan ayyuka a wannan sati ya gabatar da wani babban birni ma da ake tunanin za a yi shi a ƙasar Nijar wannan babban birni dai shine na ƙasar Yamai babban birnin Yamai za a ƙara ƙirƙirarsa ne a cikin garin wanda aka samu fili fetal an yi design ma'ana an tsara yadda garin zai kasance bugu da ƙari bacin kammala fadar shugaban ƙasa da muhammadu bazum ya yi a wannan mako ne ya gabatar da Pepe Line wanda za a sayar da man Nijar zuwa kasashen Burkina Faso da Benin. Wannan Pepe Line shi ma aikin an fara shi inda wasu suka cawa shi shugaba Muhammadu bazin din suna da katafila sarkin aiki. Nijar ta samu ta goma shi sannan cewa sannan aka naɗa shugaba Muhammadu bazin shi kansa fada shugabancin ƙasa ba haka yake ba. tun daga ran da aka nada shi ya dauki aniyar zai ciyar da Nijar gaba kuma zai canja fasali na gidan shugabancin kasa duk da dai cewa in ya canja wannan fasali ba yana nufin cewa ya zauna a gidan dindindin ba ne ya gina wa duk wani shugaban kasa da zai zo kasar Nijar ya gyara masa mahallinsa sannan ya fidda 'yan Nijar kunya ga waɗanda suke cewa Nijar ita ce koma baya a ɓangaren cigaba. yanzu idan ka ɗauki wannan gini na fada shugaban ƙasa za ka zaga ƙasashe da dama baka ga gini mai mugun kyau da ƙauyen alatu irin na nijar ba nijar an buɗe wuta wajen gina ta ne sannan wasu suna ba da shawara a kan cewa a dinga duba da mutanen karkara duk da dai cewa gaba muhammadu bazin yana yin ƙoƙarinsa wajen samar da ruwan sha da wutar lantarki da ginin asibiti to a yanzu haka ana buƙatar a ce an ƙawata su ma ƙauyuka da tituna duk da dai cewa aikin titi ba wai bako ne ga wajen shugaba muhammadu bazin ba wannan kamar an gama ne idan an ci gaba da yi wa ƙasa addu'a kar ku manta idan yau kuka zo tashar ɗan isa nan tuwon ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa tashar ɗan isa tashar ku ce sai mu haɗa bidiyon mu na gaba mun gode